in huwa illa zikrun lil alamin alqur'ani ba wani abu bane face tunatar da waɗanda shari'a ta hau kansu daga cikin mutane da aljannu